wanda yake tambaya za a iya yin alkanut saboda yanayin da ake ciki na fitintunu eh alkanut da akwai bayanan malamai da yawa a kan shi akwai malaman da suke ganin alkanut na musiba ana yi ne da umarnin shugaba shugaba shi zai ba da umarni ya ce a ɗau alkanut a dinga yi haka wasu magabata ko kuma wasu malamai suke gani to amma idan mun duba a yanzu ba mu da irin waɗannan shugabannin da za su ce mukama alƙanun sai dai ko shugabanni na na wani yanki ko wani bangare amma a ce shugaban ƙungiya ko shugaban masallaci ko wani makamancin wannan to a ra'ayin waɗancan kun ga kenan yanzu zai zama alkanu yana da wuya tunda babu shugaban da zai bada wannan wasu kuma suna ganin a'a ba lallai sai shugaba ya bayar ba idan shi jagoran mutane ya ga cewa ya gamsu zai alƙanun saboda musiba da ake ciki babu laifi yayi to gaskiya idan muka kalli musibar da muke ciki musamman wannan da ake magana a alkanu din musiba ce nazila ce musiba ce amma kuma ba nazila ba ce ta bangaren nazila shine nazila wani abin da zai afko wa mutane ma'ana ba wani sababin su bane ya jawo shi kai tsaye sharatar kamar yanzu kurin a waye gari a ga fari sun cika gonakin mutane irin wannan amma irin wannan musiba da muke ciki in kai ta bin abin daki daki za ga da hannun mutane a ciki mana abin da nake nufi kamar abubuwan da ake yi ne na sabon Allah yake haifar da waɗannan abubuwa da da haka ba zan ce kada ya alƙalu ba gaba ɗaya amma abu mahim mahimmanci ne mu damu da kanmu mu da muke raye yanzu mu kokarin gyara abubuwa da yawa da muke yi babu yadda za a yi dan kasuwa yana ci gaba da kasuwancin shi yana yi na haramun ko na zalunci maginanci yana cutar matar shi mata tana cutar mijinta uba yi sakaci da tarbiyyar 'ya'yan shi 'ya'ya sun yi sakaci da bin iyayensu in ka zo wajen harkar gwamnati za ga ba abin da yake cikinta sai zamba da yaudara da sata in ka zo cikin masu aikin obis masu aikin force jami'an tsaro banda zalunci mafi yawancin su ba abin da yake tare da su ma'ana za ga kowane bangare ka duba cike yake fadda laifuka kuma ba ma canzawa wanda wannan canza ita ce za ta kai mu canza wancan to babban hanyar da za mu ta ta rage abin da muke ciki dole ne kowa cikin mu ya koma abin da yake tsakanin shi da Allah ya daina ni na san abin da nake ba daidai ba kai ma ka sani shi ma ya sani kowa ya sani akwai abin da ni nake yi na san ba daidai bane kai ma kana yi ka san ba daidai ita ma tana yi waɗannan abuwa ya kamata mu fara canza domin mai inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuma wannan abin in ka kalli hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Abu Dawud ya rawaito da manzon Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake gaya mana yadda za mu kasance ya ce zamani dab kuke da al'umma su daka wasu su akan ku kamar yadda masu cin abinci suke daka wasu su akan kwanan abinci kowa yana ya fita sai sahabbai suka ce amin qillatin yawma idan nahnu ya rasulullah saboda mu yan kaɗan ne za a yi mana wannan wasu su a yaga da mu manzo Allah ce bal antum kasir kuna da yawa walakinnakum un ka isai ne. sai dai za ku zama shara kamar sharar ruwa kaga ruwa in ya tashi ba abin da ba ya ɗebowa mai amfani da mara amfani gaba ɗaya sannan abu na biyu kuma sharar ruwa ba ta iya control sai da ruwa ya da ita haka al'umma za zama sai manzo Allah ya faɗi wani abu wanda shine mahallin shari sai ce wala yaqzifanna Allah fi qulubikum ar-ru'b Allah zai jefa tsoro cikin zukatanku sannan sai ya cire sai Allah zai cire kai Allah madan sarki zai cire kwarjininku a cikin zukatan makiyanku waye gari ba ku da kwarjini sannan ku kuma sai ya jefa muku alwahanu sai zaben ka ce me wahani ya rasulullah sai manzo Allah ce hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa duk abin da ake a Najeriya na abin da ya hana duk wani wanda yake jin ya isa magana abubuwan nan ne guda biyu hubbud duniya wa karahiyatul maut ko dai yana cikin mukami da jin daɗi da ana bashi yana tsoron in yi magana za a janye wannan kaga hukun duniya kenan ko kuma yana tsoron da yayi magana za a turo a kashe shi manzo Allah ce to sai Allah ya jefa muku wannan zai cire kwarjininku cikin zukatan abokan gaba za su waye gari ba sa tsoron ku sannan abu na biyu kuma ku kuma sai je ba muku hukun duniya wa karahiyotin sai a waye gari san duniya da tsoron mutuwa ya hana kowa ya katabus shine halin da muke ciki in ka ga babban malamin da zai iya magana a jin shi duk kasa yi shiru hukun duniya wa karahiyotin ko dai duniya yake so ko kuma mutuwa yake tsoro in ka ga masu mulki sun yi shiru hubbud duniya wa karahiyatul mawt to dama kai kuma talaka in kai magana kalatu asir ba za ta tasiri ba shi ma in za ta tasirin hukun duniya wa karahiyatul mawt sai hana shi to kuma wannan halin da muka samu kan ba kai manzo Allah ya ga mana sababi ya ga mana abuwa guda biyar aka jarrabe ku da shi a cikin hadisin ibnu maja yace ba na roƙon Allah ya jarrabe ku da shi yace alfasha ba za ta yada a cikin mutane ba su bayyana ta suna yin ta a fili kowa ya sani ba a ɓoyewa ba sai cututtukan da babu su cikin wanda suka gabace sun bayyana haka yanzu alfasha a fili take tunda akwai tashoshi ma na alfasha banda waɗanda za ga abuwa ana yi ga sunan kullum za ka in kana jin abuwan da suke faruwa sai kamar ba garin musulmi kake ba za Allah ya ce masu kuɗi ba za su hana zakka ba face sai Allah ya hana ruwa daga sama ba dan dabbobi ma da ba za a ruwan ba ba za ku tauye mizani da ma'auni bai zama alkush ya shiga cikin da abin da za a auna manzo Allah ce sai Allah ya jarrabe ku da tsanani sannan da zalincin shugabanni masu mulki manzo Allah ya ce a imman ku ba za su ki shugabanci hukunci da alkur'ani ba ba ce sai Allah ya sallada muku wani maki wanda ba a cikin ku yake ya gana muku azaba to din ka kalla abuwan abuwa ne da yawa da haka ne ina ba zan ce kada ya kanudu ba amma muhimmi mu shagaltu da kawunan mu mu koma zuwa ga Allah mu istighfari mu tuba ɗaya daga cikin magabata yake cewa ba a saukar da bala'i sai inda zunubi kuma ba a ɗauke shi sai inda tuba babu ko shakka mana cikin wani yanayi da yake bukatar mu koma mu dubi kawunan mu tausaya wa kawunan mu koma zuwa ga Allah mu dinga istighfari da tuba kullum idan na shigo gari idan gari ya waye abin da yake ban takeici in na ga irin halin da muke ciki amma bai sa da yawa daga cikin mun koma zuwa ga Allah ba sai ga akan akan titi yanzu ka kalli jami'an tsaro farautar su ake ana kashewa amma kuma in suka fito titi abun da galibin suke ba su daina ba kaga ya kamata a ce su kalli wannan musiba da muke ciki idan har ya zama da kai kullum kana tunanin za a iya zuwa kashe ai ya kamata ka kowa kusantar Allah haka mu ma bin mu ake ana kashewa talaka ba a zo kasuwa a bude wuta a kashe wanda ya kamata wanda bai kamata ba to ashe ko irin wannan yanayin ya kamata ka in na shiga kasuwa in ji tsoron Allah in kana kauye ma'auni ka gyara ma'auninka dan baka sani ba kila kana nan a zo a kashe ka sai ga mutane ba ruwansu da wannan in in in kai kana kana aiki ne sai ga mutum ya je abin da yake na cin hanci da da satar kuɗin hukuma haka zai ci gaba da yi to shi za mu gyara kuma ga fitina an buɗe ƙofar ta kowa ya shigo kaga kenan in ba mu koma zuwa ga Allah ba sai mutum ya fatan fakatantar musamman ma mu da muke na ƙasa ba abin da zaka illa ka rungumi addini ka koma zuwa ga Allah kana istighfari kana tuba kana kokarin gyara halayenka da ɗabi'unka in mutuwa ce sai ta riske ka cikin mutunci da karama sai kai kyakkyawan mutuwa kuma zuwa ga Allah kana da kyakkyawan sakamako amma da zai je gidan mata zai je gidan karuwai zai je gidan giya ya zauna zai je gurin sata zai je gurin fashi to wannan kuma mutuwa za ta zo ta cikin wani yanayi wanda yake mara kyau da haka babban abin da za mu maganin bayan mun jajirce da gyara halayenmu da ɗabi'unmu sai kuma mu jajirce da addu'a kuma tasirin addu'a ne ma yasa har yanzu muke cikin halin da muke ciki domin duk da wannan abu idan ka kalli wasu kasashe sai ka ɗaga hannu ka gode wa Allah in ka kalli yanzu Iraki ka kalli Afghanistan ka kalli Syria duk sai ka ɗaga hannu ka gode wa Allah to kuma sai mun daɗa dagewa mun koma zuwa ga Allah da izinin Allah da abin da ya farko yana da ƙarshe kuma kai mumini baka ya su baka cewa wai abu ba zai kare ba komai zai zo ya kare sai dai kurin in Allah bai kawo ajalin shi ba amma in ajalin abin ya zai zo ya zama tarihi da izinin Allah madaukakin sarki wanda ya ce idan mutum ya kasance yana jin nishi a matsayin cuta kusan kowane lokaci to shi ma idan ya matse ta to sallarsa ta ɓace a'a ai shi wannan ba a ce ka matse ba za ka yi gwargwadon yadda yadda za ka iya cuta rashin lafiya ce komai akwai larura a shari'a da haka in ya zama har larura ne sai mutum ya yi ba za ka ce kada kada yi ba sai dai ya danganta idan nishin zai zama zai cutar da wanda suke cikin masallaci suke tare da shi to ya kamata mutum ya dinga dan nisanta su nan kuma kada ya zama su mai na kawo su matsala da yanzu in ka zo ana sallah ba san kana da rashin lafiya ba ka dinga nishi to wani hankalin su zai tashi yana gaba da kai zai rasa kushu a cikin sallah amma in wanda ba zai tasiranci ga tasiri ga mutane bane babu wani abu a ciki wanda ya ce yana zaune daki da wani kuma yana da wata jaka duk da hotunan namun dawa sukan hana shi yin nafila abinda za a sai ka yi masa nasiha ka gwada masa a hankali ka jawo ya fahimta in ma ba zai iya hakura da ita ba sai ya juyar da ita yadda ba za ta dinga wannan ba ka biyo masa ta hankali yadda za ku fahimci juna sallar jami'i wajibi ce magana mafi inganci wajibi ce sai inda uzuri na shari'a to malam ya halatta mutane su dinga yin sallah a majalisai alhali akwai masa wannan baya halatta zahira ce da muke yawan ganin ta kuma ya kamata mu gyara matukar ga masallaci muna jin kiran sallar shi to bai kamata mu zo mu bude wani majalisi da ba kuma muna sallah ba ma zuwa masallacin sai dai inda inda larura ta shari'a misali kamar majalisin zama muke mi karatu ba masallaci ba ne amma muna zama mu yi karatu don an kira sallah can ba laifi mu ci gaba da karatun mu mun gama mai sallah mu wannan an samu magabata na irin wannan babu wani ba a ciki tunda mu ma jama'a ne amma hira muke yi kullum an kira sallah shine mu juya mai a gurin ba daidai bane mutum masallaci shine daidai to wani ya ce a gaya musu fadala azumin wannan wata domin ya ga mutane na yin sakaci da yin shi azumin wannan wata da sunan watan tsofaffi bai da asali a shari'a abinda shari'a ta sani in kana azumin nafila tun gabanin wannan wata ka ci gaba da azumin ka kai mai azumin alamar da juma'a ne a alamar da litinin ne to in rajab ya kama ci gaba da azumin ka ba wanda zai hana ka amma ba ka yin azumi sai wannan wata ya zo wai ka ce azumin watan tsofaffi shari'a bata ware wani azumi na tsofaffi ba Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda zagayawa yake a gari in ya ga mutane na wannan wa'azin yana dukan sai yana cakuci abinci da haka hadisan duk da suka zo akan wannan falala ba su inganta ba ibn hajar mai bulugul maram ya yi littafi ta al-ajab bima warada fi fajr rajab in ka karanta duk yayi bayanin hadisan ba su inganta ba ibn dihiya yana da littafi eh, ada'u ma wajad ada'u ma wajab fi wada'il wadda'ina fi rajab shi ma akan wannan matsalar ya tabbatar da da hadisan ba su inganta ba da haka babu wani azumi da ake bance na tsofaffi sai dai ga wanda yake azumin nafila dama saba to ba laifi ci gaba da yin azumin shi tun da aka ara masa naira ɗari a sai bayan shekara arba'in to in ya zo biya ɗarin zai biya koko zai ƙara ɗarin zai biya tun da ita ya karba ya ce idan yana rufe idansa a cikin sallah abin yake a ba a rufe ido a cikin sallah ba daidai ba ne ka rufe ido a cikin sallah sai in ya zama larura ce ko rashin lafiya wanda ya rubuto takarda doguwa amma dai a dunkula abin da take cewa shine aka bude masa shago yana sai da kayan fizil tun a 2007 har zuwa yanzu wajen shekara shida kenan amma mai shagon bai siya masa komai ba alhali shi mai shagon ya sai gida na 220 amma shi bai siya masa komai ba kuma an bude shagon da kuɗi 200 amma yanzu kuɗin shagon sun kai 450 to ya dace shi ma ya ɗiba ya siya yake cewa ma dai har ma dai yanzu gaskiya riga sai fili na 110 ba tare da mai abin bai sani ba to yaya abin yake wato abin da ya faru ku bi shari'a ba ne shi yasa kuka wahala a shari'a ba a zuwa a buɗe shago a sanya ka kurin a ce ka jire shagon ba tare da an yi bayanin ya za'i ba da haka yanzu gyara za ku yi daga yanzu sai ku gyara wancan da ya riga ya wuce na shekarun da bai biya ka ba sai a yi kiyasi ya ga me zai baka sai kuma yanzu a gyara wannan shagon gashi ina zaune duk shekara a zo a yi lissafi in an sami riba mi nawa za ka ba idan ya ce biyar zai kasa ya ba kashi daya in ka yadda fa ni'ima in baka yadda baka ce a kara min to zan ba kashi biyu har ku je gwargwado yadda za ka yadda shikenan kaga duk shekara ribar uwa kuɗin nashi ne amma riba za a raba kana da wannan ladan aikin da yake masa shi kuma ga da kuɗin shi to in ba ku yi wannan ba kurin haka kurin kake zaune in kuma ba haka kai ba to kana iya cewa zan dinga tsare ma shago duk sati nawa za ka biya ni ce duk sati kai ma'aikaci ne zan ba kaza a'a duk wata a'a duk shekara duk wata biyu sai ku yadda a'a kullum kullum in na tsare maka za ka tashi za ka sallame ni E, to zan dinga sallama ka kullum za ka tsare min kanti amma an ka ta zan baka ɗari biyar ka ce ka yadda ko zan baka ɗari uku na yadda duk wannan shari'a ta yadda da shi amma ku abu haka kurin ya bude ya sanya ka to dole a sami irin wannan kuɗin da ka ɗiba ba da izinin shi ba ba daidai ba ne sai ka sayar da filin ka mayan mai da kuɗin shi yadda ka ɗauka bai sani ba in ka zo gaya mai zai iya sani ya zama maka matsala sai ka mayar ba tare da ya sani ba amma sai ka ce masa ka je ka yi fatawa irin wannan yadda kuke akwai gyara ya menene gyaran shi ne gyaran ya kamata in dinga sanin me haƙi na a zamantakewar da muke tare da kai sai ka fito mai ta hanyar da zai fahimce ka cewa na yi fatawa an gaya mun akwai kuskure mu gyara kuma ina ganin ni da kai ya kamata mai abin zai san Allah zai sanya mana albarka abin da yanzu ya kamata mai ko duk shekara ko duk wata shida mu ga menene idan an zo an yi lissafi me za a bani amma in za a zauna haka dama dole za a cuci wani kai ka cuce shi ko shi cuce ka wannan shine abin da ya kamata kai wallahu a'lam za a fassara hudu ba da wani yare ko a yi ta da wani yare ba larabci ba ya abin da malamai suka cimma hudu ba ana yin ta ne don wa'azantarwa da karantarwa da haka malamai suka ce ba laifi a yi ta da wani yare ba larabci ba in an yi da larabci aka yi da hausa kamar yanzu yadda mu muke yi mai ta farko da larabci ta biyu kuma fassara da hausa ba ni'ima in kuma a'a za a fara fassara hudubar kamar yadda wasu gurare suke liman zai zo ya fassara hudubar sannan ya hau yi ta da larabci da an yi daidai in ba gaba ɗaya liman ya zo yi ta da hausa ta yi duka yanzu in ka je kasashen pakistan afghanistan irin can wuraren za ga wani sa'in limamu ma baya wani larabci duk da yaran su yake dan asalin hudu ba dan wa'azantarwa ne da karantarwa ba kurin a zo ana larabci ba mutum yana bacci bai san me ake yi ba to da haka babu laifi an yi duk wanda aka dauka zai bi kamar yanzu tsarin da naga ana yi a ta farko da larabci a ta bi da hausa zai bi saboda in ka ce hudu ba za a fara fassarawa sannan ne mai da larabci mutane ba sa zuwa masallaci hawan feda suke wa juma'a mutane ai wanda yake kiyasan hawan feda ko to haka suke wa juma'a din sai mutum yana zaune ba zai zo juma'a ba sai ya rage minti goma ta da sallah sai ɗauko jarduma ya ci minti biyar a hanya yana zuwa yana ajiye jarduma ana addu'a an gama ba. kullum zai ce amin sai a tashi kurin a yi sallah da shi bai san me aka yi ba to saboda haka mai da fassara hudu ba karshe ya fi amfani dan mutane sun fi zuwa juma'a a wannan lokacin fiye da farko din da haka dai ya danganta ga yadda aka yi amma ita hudu ba da larabci mutane ba sa gane komai wanda ya kamata a gyara shi kuma shine abin da malamai fa lijilatu da'ima kwamitin fatawa na dindindin na kasar saudiya fatawa da suka ba wannan shine fahimtar sheikh min baz kuma da fahimtar da yawa daga cikin malami cikin littafi na da na rubuta na juma'a babban rana na kawo wannan matsala din zaka iya duba zaka samu karin bayani wani mutum na iya yin sallah a zahar bayan ya da gida kuma ya suna dan bayan ya da gida kuma ma'ana mutum wai ya ji wasu suna cewa bayan mutum ya sallah juma'a ya dawo gida kuma zai sallah a zahar suna danganta ga wannan ga manzon Allah yan shi'a ne su ne ba sa su shi a shi an ce juma'a ba ta kamawa ba ta kama bawa ba ko ya yi ta sai ya yi azhar in dai ba mahadi ne ya zo ba su da haka a gurin dan shi a ko ya zo juma'a sai ya koma gida ya azhar shi sa za ba sa zuwa juma'a wanda kuma yake zuwa to in ya koma gida yana sake sakewa dan su a gurin su juma'ar ba ba ita bace azhar din ce wajibi da haka wanda kai tana gama wannan yan shi'a ne sai ka kiyaye su in ba haka ba za su canza ma addini juma'a idan ka yi ta a juma'a duk wanda ya samu sallar juma'a to ba magana ya sake wata azhar wanda bai samu juma'a ba gaba ɗaya shine zai azhar su a gurin su kun san babu jihadi sai da zuwan imam sai da zuwan mahdi babu juma'a sai da zuwan mahdi akwai abuwa da yawa da babu sai da zuwan imam shine da kome ne ga babin ta yawa sai dan dabara sai ya kirkiro wulayatul faqih yace eh, da ba mahdi amma akwai wakilansa in wakilansa na nan za iya yi amma a shi sa su malamai suka ce wannan bid'a ne a cikin shi an ce ba su yadda da wulayatul faqihi ba to a da haka a gurin su in yi juma'a sai ka saki dan ko iran sun fara yin juma'a ne bayan kirkiro wulayatul faqihi cewa fakihi idan yana nan a matsayin imam yake za a yin abubuwan da sai imam ne zai yi to kuma wannan imam nasu ba ran da zai fito ba domin mutum ne sun ce an haife shi amma ya fito ya koye da ya dan ƙara fitowa kuma ya ga magabta sai ya ƙara koyewa zai zo ƙarshen duniya shine mahdi a gurin su amma sai banna ta cika kaza da kaza su a gurin su yana nan a boye to idan an ce da tsoro ya hana shi fitowa ai akwai lokacin da aka yi daula ta shi a duniya kuma lokacin daular fatimiyya me yasa bai fito ba kuma yanzu ai iran ƙasa ce mai zaman kanta kuma shi a ce sai ya fito ya zaman shi a can wa zai kai mai hari a can yana da mataimaka da dan da ya san ya zo Najeriya ba za a bar shi ba to amma can ya ta ya gida ya tafi to shi yasa sai sai ka rasa abin nasu ina aka dosa har daga baya ma sun fara yin karerake sai mutum in ya tumbatsa sai ce ai yana gamuwa da shi suna yin waya ko ana gamuwa da shi yana bashi sako kana karanta zaka ji abubuwa na ban mamaki wallahi wani abin a kamar yaɗa labarai ake zuwa ana faɗa akwai lokacin da ake tattauna da su a cikin azumi a wata tasha kanatu safa akwai mai zuwa yana faɗa wannan har malami wani malamin suna ce to ni ka ba nan ba wai za mu waya da shi to dai irin waɗannan abuwa ne na tarkace marasa asali ya halatta idan ana tsananin zafi a masallaci kuma bai cika ba mutum ya sallah a wajen masallaci a'a ba haka ko ba a buɗe ba sai idan kai in ka shiga masallacin zai zama akwai larura mana za ka iya shiɗewa ka faɗi to sai kai sallah a waje amma idan ya zama kurin liman shi a ciki yake kurin mujarradin tsananin zafi zafin da za ka iya jurewa kai sallar a ciki kuma ka koma waje kuma masallaci bai cika ba daidai bane ba ba daidai bane abinda na faɗa na ce idan ana tsananin zafi kuma ga yin sallah a cikin masallacin za mu takuru to za mu iya fita waje ne. kai dangane da abin da ya shafe kai kadai sai a auna a ga me zafin zai jawo maka za ta iya ka ƙi sallar a nan kuma ana gama ka koma ka kaɗau garma ka tafi gona kuma ka yin sallar ka ce zafi kuma ka tafi ka je ka kama noma ka ga an ba cinya ba kafar baya da haka dai abin da ake in ba larura ba ce ta rashin lafiya in dai masallaci bai cika maka shigo a sallah tare da kai wannan shine abin da yake daidai waɗannan su ne tambayoyin da za mu amsa ko wanda ya rubuto tambaya kan wani hadisi da ya karanta hadisin yana cikin sahihi muslim ka koma cikin sahihi muslim ka karanta ka ɗau sharhin sahihi muslim na imamun nawawi ka ga wani sharhi wa hadisin ka koma littafin alkali iyad yayi sharhi na muslim ka ga wani sharhi wa hadisin ka bi sharhi kan malamai kuma hadisin ma da ya zo da wannan lafazi akwai hadisan da suka zo da ma'anar shi da yawa a cikin bukhari da sauran daban hadisi duk kana iya komawa abin da yasa ban fito da hadisin iri-iri na ya shiga bayani ba saboda kullum malamai suna cewa mutane magana gwargwadon hankalinsu in kawai mutum magana da hankalinsa ba zai dauka sai kare ta Allah da manzon shi tunda kai haka karanta ka gane to ba koma wancan littafai ne na ba ka bi sharhin malamai abin da yake cutar wani sa'in kai ta rikici shine mutum ba zai karanta sharhi na malamai ba sai ce wai da hankali zai auna hadisi kullum ka ji mutum yana cewa wai ya za a ce manzan Allah ya ba wali a tsaye wannan ai raina manzan Allah ne in ka kira ka ce bawan Allah me na rigima ya za a ce manzan Allah ya ba sai ka ce to ka karanta bayanin malamai ce a ni ba inda to ai sai karanta waɗannan littafai ba za ka rubuta su ba ko bulugul maram da muke karanta yanzu sama da shekara 600 da rubuta shi ko maram alhabis ibn hajar ya bar duniya shekara ta 700 da da da 70 da wajen uku a eh, in ban manta shekara ta 852 kai aga shekara ta 850 da wani abu ya bar duniya balantana bukhari ne da ya bar duniya tun shekara ta 260 da wani abu cikin karni na uku kaga ashe muslim ma haka ashe littafan sun ke tuwon sama da shekara dubu malamai da suka bi ni suka bi ka sun karanta sun yi sharhi to in ka ga hadisi gabanin ka zo kai challenge ina ka ce ai bukhari ya rawaito hadisi ni ban yarda da shi ba ka je ka bi mai malamai suka bada akai in ka bi zaka samu haske yanzu kamar hadisi da ake cewa manzo Allah ya bauri a tsaye duk in ka sharhin malamai zaka tarar cewa guri ne da yazo inda in ya tsugunna tuwa min shi za su. kuma malamai na magana bawali yana koma zuwa ga al'adar mutane mu yanzu al'adar mu shine kai bawali a tsugunne to ba daidai bane kai ka zo cikin a nan ka ce bari ka dinga yatsi dan ana daukan duk wanda ya yatsi arne ne sai ka ba al'adar su kuma a can al'adar su ba wani abu bane ba gani yanzu in kai tafiya duniya in ka shiga duniya zaka je ga inda ake gurin bawali dama ana yin shi ne ma asalan dan ya hatsi su a haka ne ma in ka tsugunna ma kai kauyanci da ka tsugunna za a yi ta ma dariya ce to wannan tsugunnan me yake saboda al'adar su to wannan abin shari'a na kallo idan har kai bawalin zai bata ma babi to sai ka tsugunna in har kai bawalin zai dawo jikinka sai ka tsugunna amma in duk babu wannan zaka iya salon alim baka saba shari'a ba to amma mutum bai karanta sharhi ba kuma ya zo yana cananjin nan abu yana zagi yana batanci inda kanka abuwa da yawa zaka soki haka wasu ka soki azaba kabari ya za abin da mutum a wannan dan rami a ce ana mai azaba kaga hankali suka kalla ke to haka wasu ka ce annabi isa ba zai da ba haka haka abuwa da dama to amma da abin da yake ilimi ne a rubuce sai ka je karanta waɗannan hadisai suna nan sama da shekara dubu tun zamanin sahabbai tun sahabban da suka roƙo su ba ba kuma hadisi ɗaya bane ko biyu sai ka ji wani ya ce ai da hadisin da ya karanta alkur'ani mai yadda shi wannan jahilci ne hadisi ba karanta alkur'ani in ka ga hadisi ya ci karo da alkur'ani ba hadisi bane in dai hadisi ya inganta baya karo da alkur'ani ibn khuzaima har ya bar duniya ce aiki in akwai wanda ya ce kamun hadisi biyu da suke karo ni zan warware masu har ya mutu yana cewa in akwai wanda ya ce ga hadisai guda biyu ba wai alkur'ani da hadisi ba hadisai guda biyu sun yi karo da juna ibn khuzaima ya ce kawo ni zan warware saboda ya yi imanin ba da za a yi manzan Allah ya magana ke karo da juna to balantana kuma magana Allah da ta manzan Allah to amma sai ka ji mutum ya ce a ai ya ci karo da alkur'ani mu rugar da shi inda zaka tambaye shi wani malami ne cikin magabata da ya karanta wannan hadisi ya ba haka da haka dan dole in mu dinga koma sharhin magabata shi zai taimaka mana in ka bi sharhin magabata zaka samu raka insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk